Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau Lahadi 17 ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. kasashen yammacin afirka ɗin nan uku da ke ƙarƙashin jagorancin sojojin da suka yi juyin mulki wato mali da nijar da kuma burkina faso sun rattaba hannu jiya asabar kan wata yarjejeniyar tsaro ta kai gudunmawa ga duk wata daga cikinsu da ta fuskanci tawayen cikin gida ko kuma takala daga waje. kasashen uku na ƙoƙarin dakile 'yan tawaye masu da'awar jihadi waɗanda ke da alaƙa da alka'ida da ISIS gashi kuma dangantakarsu da ƙasashe makwabta da ma ƙasa da ƙasa ta yi tsami sanadiyar juye-juyen mulkin. Juyin mulkin da aka yi a Nijar ya daɗa kawo baraka tsakanin ƙasashen uku da sauran ƙasashen yankin da ke kungiyar ECOWAS wadda ta yi barazanar amfani da ƙarfin soji don maido da tsarin shugabanci da ke karkashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi rangadin wuraren adana jiragen yakin Rasha masu iya daukar bama-baman nukiliya da kuma wuraren adana sauran jiragen yakin kasar jiya Asabar na rukunin kula da yankin Pacific. ministan harkokin tsaron rasha sargi shegu da sauran manyan jami'an sojin kasar sun yi jagora makin wajen duba jiragen kai hare-haren ban da sauran jiragen yakin bayan isowar shugaban na koriya ta arewa a birnin archeon na gabas mai nisa a kasar ta rasha abubuwan da rashar ta nuna makin sun hada da makaman da ta yi amfani da su a mamaye ukraine da ta yi Tokar fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani minista a kasar Ukraine ya gaya ma kafan labarai ta Reuters cewa makomar yakar Rasha da Ukraine ke yi ta ta'allaka ne kan abin da ya kira ƙarin jirage marasa matuƙa, ƙarin hare-hare da kuma rage jiragen yaƙi na ruwa na Rasha. Ministan bunƙasa fasahar Latironin Ukraine Mikhailo Hedorai ya ce yawan jirage marasa matuƙa da ake ƙirƙirowa a Ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun daga bara. Fedorov ya kuma gaya ma kafan labaran cewa Ukraine na kan gwada wasu manhajojin lataroni masu tunani da ka iya gano abokan gaba tun daga nisan kilomitoci da kuma ka iya jagora ga jirage marasa matuka duk wada dabarun ɓadda kama na fasahar lataroni ta yaƙi. a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron birtaniya a bayanan sirrinta kan ukraine da takan sabunta kulle yomin ta ce akwai a ta bakinta wani bayyanannen hasashe cewa rasha za ta koma kaddamar da hare-haren makamai masu linzami daga jiragen sama kan madafun harkokin rayuwa na ukraine a lokacin sanyi na winta wasu jiragen ruwa biyu na dakon kaya sun nufi tasoshin jiragen ruwan ukraine a asabar inda za su zama jirage na farko da za su yi amfani da 'yar mashigar wucin gadin nan da aka tanadar don zuwa tasoshin na kogin bahar aswad inda za su kwashi kayan hatsi zuwa kasuwannin kasashen afirka da asiya a cewar mataimakin firaminista alexander kubrakov a watan jiya ukraine ta yi shelar samar da wata abin da ta kira Yar mashiga ta jin kai a kogin bahar aswad saboda jiragen da suka makale a tasoshinta tun da aka fara yaƙi a watan fabrairun shekara ta biyu su samu fita sannan a kuma kauce ma matsalar cinkoso sanadiyar janyewa da rasha ta yi daga yarjejeniyar jigilar hatsi ta bahar aswad wadda ta amince ma ukraine ta fitar da hatsi zuwa kasuwannin waje zuwa yanzu dai jiragen ruwa biyar ne suka bar tashar jirgin ruwa ta odessa ta wajen amfani da 'yar mashigar ruwa wadda ta hada yammacin gabar tekun bahar aswad da hanyoyin da ke zuwa kasashen romania da bulgaria hukumomin libya sun kaddamar da bincike kan musabbabin fashewar madatsun ruwan na biyu wadda ta yi sanadin wata mummunar ambaliya a wani birni da ke daura da gaba yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki zuwa jiya asabar kimanin mako guda bayan da ambaliyar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu goma sha ɗaya. Ruwan sama mai tsananin gaske wanda mahaukaciyar guguwar Mediterranean mai lakabin Daniel ta janyo ya haifar da mummunar ambaliya a faɗin gabashin Libya a ƙarshen makon jiya. ambaliyar ta fi karfin wasu manyan madatsun ruwa biyu wanda don haka wani jibgin ruwa mai tsawon mitoci ya malalo cikin birnin darna ya yi kace-kace da lahirin unguwanni ya kuma tafi da mutane cikin teku zuwa yanzu mutanen da suka ɓace sun fi dubu goma a cewar hukumar red christian ta libya zuwa jiya asabar an yi kwanaki shida ana tono cikin taɓo da gine-gine da zumar gano garoki ko masu rai hukumar ta red christian da ta tabbatar da mutuwar mutane sama da dubu goma sha ɗaya da ɗari uku zuwa yanzu Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muna muku maraba da shigowa za VOA. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa kan mukaman ministoci tara da shugaban ƙasa ya ba mata a Najeriya. A makon da ya gabata, mun fahimci cewa wannan shine karo na biyu da mata za su samu ministoci da dama bayan goma sha uku da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya basu a baya. Ko da yake mata ba su nuna farin ciki sosai ba, domin sun ce shugaba Tinubu ya yi musu alkawarin kashi 35 cikin 100 ne a lokacin da yake kamfe. Ku biyo ni. barin daga gare yanzu kin akwai korafi gashi nan ita mata fara wasu korafin. <laughs> Ana yawan korafi cewa mata suna jira ne a basu mukamin kuma ba su kula da 'yan uwansu mata. Me zaki ce a game da wannan? In ma kin ji korafin ke ma kin yadda? kai gaskiya ban na ji korafin ban ji ba saboda duk inda mace take ciwon mace na ya mace ne bayan da za a yi a ce mace ta zo tana wuri ga mace yar uwarta sai ta zubar da ita ni fa a tunani na fa a hankali na a kuma ni mace yanzu ai kai mace ce ni mace ce kin haɗa ne kika gayyato ni na zo nan waran eh. muke magana to me dalili saboda ai na nuna yan wantaka ko na eh, eh, ke mace ne mace ke eh. ba yan wantaka mu mu mata ne duk mm. sai kika gayyato ni na zo na zanna da ke a nan wurin muke magana to a jira tukunna amma je da yanda suka ce jonathan ya ɗauki goma sha amma a lokacin in kun yi lissafi kun duba ai matan akwai wa'anda suka yi ta taimakawa da suka samu mukamin sun taimaka wa mata yan uwansu ko eh akwai wanda suka taimaka akwai wanda kuma basu taimaka ba wannan dole ne sai an samu irin wannan ba zai yi a ce ga ɗayan su ba wanda ya taimaka mhm. to me yasa kike ganin ana kushewa cewa in suka samu mukamin ba sa bari mata yan uwansu su kusance su ba a samun su ko a waya ba sa zuwa inda ya kamata a ce tarurruka na mata su nuna bajinta su ce ga taimakon da suke bayarwa eh, saboda sun shiga sun ji daɗi mana hmm. sun <laughs> karɓo kuɗi sun ji sun koshi hmm. amma fa ba kowa ce ce ba yanzu nan ai wurin mace ne na je muka mata murna yau samu minista hmm. yanda ta karɓe ni a yanzu na yi ciki ban san nes ba in na sake koma in ta je ta zanna kan kujera ta yi daɓar maybe a nan maybe ko waya aka kira ba zan shiga ba eh. <laughs> ko kuma in muka ce bari mu zo mu gata ta ce a'a mu jira tukunna wannan magana ta kuma ma. ke baki amince ba ke dai ban amince gaba ki daya ce mu mata ba ma taimako ba a yanzu kamar yanzu in nazo kuma na zama ne kuma aka ce an bani kuma fa ni ma ina zanne ina kallo an ce ga baki daya kuma alhali in ina taimako sai a ce ga baki daya ba zai taru ya zama duka ba ma taimako ba mm. akwai masu taimakawa akwai kuma masu dama tun can ba masu taimakawa ba ne eh, in halin su ne yawwa akwai masu taimakawa akwai kuma tun can ba masu taimakawa ba ne nifa fa a tunanina amma ban san a tunanin sauran ba. To yanzu misali mata da ake ba madam NAA dai bari in zo gare ki aikin yi cuɗanya da mata ministoci da yawa a wannan ƙasar. Hmm. Ni da ke muna yau. Ba ministoci kawai ba. Mata da sun mulki iri. Iri iri eh. da wayanda suka rike hukumomin gwamnati eh. da wayanda suka rike kujerun minista ɗin. Eh. To me yasa kike ganin mata suke wannan halin? Kin sani na daya ba mu da yawa. Na biyu kuma ba mu da yawa. ina nufi wanda suna mulki din maza suna nan da kan gani yanzu mata tara maza talatin da tara don ai da dukan an hada arba'in da takwas ne eh, eh, eh, kafin aka tantance arba'in da don haka maza duka na najeriya nan za su je wurin maza kin gan akwai mazan suna da yawa mata kuma ba su yi yawa ba su kuma ba su taba taba mulki ba don haka suna tsoro komai da sun samu suna so su rike matsalar da muke da shi kuma a najeriya shine cewa ban da siyasa ba wani abun da yake kawo kudi ko kasuwa kasuwanci ya kawo kudi kamar siyasa don haka duka idanu shi ya sa kin ga wannan mulkin nan yanzu na yanzu kowa kawai na neman mulki mm. kowa na neman da zai samu wani abu to abin nan din nawa ne ga mu an ce ba mu wajen miliyon miliyon biyu da wajen goma sha eh, to wadansu ma sun ce miliyon eh, biyu biyar dari uku ma dari eh, miliyon hasashe ne wannan nan da shekara ta dubu to mutane kawai suka tashi a da talatin to a ce ko mutane miliyon da ya nema kawai miliyon dari da ya nema sun tashi neman mulki Mm, a ba su appointment kasan akwai damuwa akwai matsala mata kuma wani lokaci don miji wurin da suka yi aure ko kuma wanda ke lura da su da aka ce guardian zai wani zai tashi kai zai ce to ni ne ya kamata ina baki shawara ko ba mm. baki ce mishi baki <laughs> shawara ba ki naka shi ba kanki ba hajja medina in kin ba hajja medina kudi yanzu duka duniyan nan za a ji muryan mata mm. ya zama za ta fara tsoro to waɗansu don ba mata ne suka sa su ba na sani muna wannan muna wannan advocacy tuntuni amma za su ce to ai ba wannan kawai ne ya kawo mu ba ke ma ke san da wannan abubuwa yake don haka an ce to gashi za a sa musu doka in ba ki bi dokan nan an cire ki to dadi ya ragu kenan don haka akwai abubuwa da yawa da yana damun mata amma abin da muke gaya musu cewa ko daga allowance na ki ba ma ki saurari matan matuku ki ji bukatun su eh ba wai wadansu ma arziki alheri ne suka zo miki da shi ba wai sun zo bara bane wadansu sun zo su baki a yan shawara shawaran da zai taimake ki ki zo na da kyau yadda za ki ki jara zama don haka mu muna ba dukan su shawara a nema lokacin da za a dinga gan mata kin ga kwalinta da mama mu ko ina tana zuwa mata kofar ta abu sam sam sam sam ko ke waye ko wadansu ma suna mata fitina suna yi mata rashin hankali ma sai ta sai haka tana ganin su tana kallon su abin da za ta iya ta yi ta yi wanda ba za ta iya ba sai ta kai kuka wurin maza to ga shi fa ga mata nan ku zo ku taimaka musu irin ta muna so mata su koyo ma na sani ba dukkan su ne za su iya wannan a ce a rungume juna wadansu suna tsoro ko wadansu sun sa wani abu ne a jiki dole za ki tsoro yanzu abota maza ba sai sun dauke eh, izinin kowa kafin su yi abin da suna so su yi ba tun kan masana da muke da shi amma a bisa bayanin kenan kina nufin mata ba za su ba a saka musu ragamar shugabancin ma'aikatar ba su yadda suke Ali M. Ali sai ka shigo nan. Eh. To, <laughs> ga yanzu zargi ne ko dai da gaske kike wannan bayanin na cewa a'a da shi yau an naɗa mace minista mm. amma kuma tsarin yadda za ta gudanar da ma'aikatar sai ta tuntuɓi maza 'yan wanta eh, ko sai ta tuntuɓi shugaban ƙasa. wanda ya kai ta mana ai da ba wai ita kawai ta ɗauka kafanta ta je wurin ba wanda ya ɗauki sunanta ya kai eh. ki tunanin wannan. To haka ake yi da ministoci ma eh, ya kai ba ya ka kalli wannan batu. To wato da yake ta yi bayani cewa ciwon ya mace sai ya mace. Hmm. A wannan gaban ba zan yi jayayya da su ba amma yanayin aiki yake hmm. mutum ba shi ya kansa ba da aka naɗa shi ɗin kuma akwai ka'idoji na aiki ba za ka yi gaba gaɗi ba ba kuma dukiyar al'umma ce kake kula da ita kai mai gadi ne hmm. sai dai kana da wato dama to kuma kowace dama kake da ita akwai ka'idoji ba zai yiwu ba a ce wai don tana mace sai ta yi gaba gaɗi dole ne ya kasance akwai mai ba ta shawara ko kuma mai nuna mata lungunan yadda dokokin kasa suke misali kawai ya sani cewa akwai dokoki iri-iri wanda suke wato tabbatar da cewa an gudanar da ayyukan ma'aikatu a bisa doka mm. bisa tsari to ai dole ne kuwa a dinga tuntuɓa su akwai daraktoci akwai permanent secretary babban sakatare na ma'aikata na ma'aikata akwai daraktoci yawancin su maza ake samu yawancin su maza ake samu mm. to kuma mun sha ganin mataye masu kamar maza wanda suka yi fice har a doron kasa mm. yanzu lokacin misali mu ɗauki misali ungozu owera mm. wanda yanzu ita ce okonjo ita ce shugaban cibiyar kasuwanci ta duniya wanda ta haihu ce ana ganin ana mata jinjina lokacin da ta yi ministan kudi a nan eh, yawa kudi har kuma ta koma ta zama ɗaya daga cikin manyan daraktocin bankin duniya to wannan a lokacin da ne in ba a manta ba ma najeriya ta fita daga kanyan bashin da na mm. To ai kin ga ta nuna bajinta kuma ita wannan wace kwarewa wajen wa za ta je ta karbi umarni in ban da shugaban kasa. Kuma ma a bisa haka ne ita ba 'yan siyasa ba ce. kwarewar ta ce aiki mm. kamar yadda muka ce waɗansu daga ministocin nan mata da suka zo sun kware mm. akwai kwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi akwai masana tattalin arziki to in a nan gabar ba zai yiwu ba amma ba yadda za a ce mace mai ta kai matsayin minista dole ne akwai wanda take saurara ko mahaifinta ko wani mijinta ko kuma ko eh, eh, to amma ai wannan ma'aikata na mata a dm mm. ah, ali mm. an ce ma'aikata ce mai kula da harkar mata a ƙasa saboda haka idan aka ba wannan ma'aikata kuɗi mm. kasafi na kuɗi ai kamata ya wannan ma'aikata ta sa hankalinta akan abubuwan da suka fi damun mata a ƙasa to me yasa maza za su hana su yin amfani da wannan kuɗi wajen taimaka ma kansu eh, to abun da anan kuma ni nake ganin wani lokacin fa da zargi ne mara tushe eh, saboda ai mata su kuka san dabarun duka nan eh, mun san dabarun hikiman mata wajen gudanar da gida gudanar da gida so da yawa za ki ga mai gida ko ni takan faru da ni za ka zo kana ta wannan amma cikin lalluma <laughs> cikin hikima za a isar da sako kuma a samu biyan bukata me yasa mata ba za su yi wannan hikimar da suke ba tura da suke cewa pino talk me yasa ba za su yi wannan ba wajen gudanar da ayyukan nan ah, ba tare da sun zub mutuncinsu ba saboda haka eh, eh, mafi akasari kuma akwai waɗansu da suke ganin kamar yanzu misali kafin mazo wannan ɗakin Uh, watsa eh, mm. akwai wata mata direba wadda tana tukin mota sai na saurara mata ganin take ina nema an hana ta wucewa kuma ba ita ce da dama wucewa ba dan ta nuna mata ta tsaya mm. amma ta sawo kai saboda tana ganin ni ina so in nuna mata ita ba mace ce sai na hakura na bata misali akwai waɗansu da suke gani a ah, dan ko sun ga mu ai mata dole a ba ku girman dole da inda duk wanda ya san martaban kiman mace to ba zai wasa da ita ba kuwa dan su ne iyaye duk wani ɗa namiji mace ce ce kwarai da gaske saboda haka kowannan ma su ne lafiyar duniya gaba ɗaya da gaske ai tun da farko na yi da na fuda. cewa mata gida an ba ku ba mu gida ba gida kuma kuma ya yi daidai eh to ya yi daidai ba ba ɓaci gajiya bilkisu yanzu ga bayanai duk mutane sun yi ali m ali ya yi madam na da ta yi ke ma din kin yi bayanai an nuna ne wato kaman mata suna bin dokoki ne na aiki mm. yasa ba sa fitowa da gadon da karfinsu su ce za su yi amfani da wannan mukami mm. wajen kyautatawa mata me kike gani ya kamata su yi na sauya wannan al'amari domin mata da yawa yanzu suna nan ya kamata su sauya kamar yanzu yadda kowa yana murna a cikin mata dai kowa yana murna da birni da ƙauye kowa yana cewa an ba ministoci har mace tara ko kowa yana farin ciki yana murna har Allah ya taimake mu kuka karbi wannan kujeru har ku tara ai ya kamata kuma mata mu gani a ƙasa madalla ko mm. ya kamata mu mata mu san cewa eh lallai fa akwai lokacin da mu ma Allah ya taimake mu an kawo mana wani martaba daban wanda shugaban kasa ya dubi wahalan da mata suke yi kuma in ma in an zo siyasan wani lokaci matan suna fita ba kaɗan ba su tsaya a yi siyasa da gaske da tunanin su suke zaɓe ma suke zaɓe a nan za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji irin bayanan da mata Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim suka yi da su da babban bakonsu Ali M. Ali kan irin matakan da mata za su ɗauka wajen kyautata wa 'yan uwansu. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu kasance lafiya. To gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar niger a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken rayuwar birni. A yau muna unguwar Komkana a nan yawun da babban birnin Kamaru inda muka zo unguwar Makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka. Za mu kuma tattauna da wannan bawan Allah. Malam Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. sunanka? Sunana Abubakar. Abubakar. Malam Abubakar kai mutumin ina ne? Ni ainihin mutumin Garwa ne. Mutumin Garwa, eh. wato a arewacin Kamaru. Arewacin Kamaru. Eh, cikin Garwa eh, ne. Masha Allah. Mu ne ma a zangon makeran mamu iyayen makeran mamu. Oh. A yanzu haka ma mu ne muke sarautan kiran Garwa ma. Oh, Masha Allah. Sai kuma ga ka anan yawun da kuma nan ma aikin kiran ake. Ake kiran. To ya aka ka tsinci kanka anan yawun to Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai ni dai ban ma ni ma ba zan zo dan jima ma a garin nan ba har so ma ni aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah ya da rabona sai na zauna nan tun shekara nawa kenan yanzu yawo dai zai shekara wajen 31 nan. 31? Eh, dun ka Tobendu suna garin. Tobendu, alif da eh. ɗari tara da casa'in da biyu kenan. Eh. Ikon Allah. Allah. Sai kuma kana nan kana ci gaba da aiki. Alhamdulillah na ta fama da Wannan sana'a ne ya kusa ɗaya? To dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan eh, kiwon kaji. To. Abin da kake kallon nan duka abin kiwon kaji ne muke amma. musamman ta barko ka musa mun soma ne da kera su buret da su murafe da su dewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu na'am wato wannan da yawa a kanin kenan eh, ba suke zuwa nan eh. suna ba mu kongilan Eh, abin a yammacin kamaru a yammacin kamaru su ne suke zuwa suna ɗauka hmm. suna amfani da su wannan kuma akwai amma farkon farkon wanda ya fara eh, nuna mana wannan aikin shi kam celestin shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam celestin shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan to shi ne soma nuna mana wannan da muka soma sarrafa shi eh, da muka soma yi sa nan kawai sai mun ka ci gaba da ayyukan ɗin wayansu kuma suna cin tuwo mu suna zuwa su samu wannan a ina kuke samun wayannan don na ga akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri-iri daban-daban eh wayannan kwanukan nan na irin su shanti da ake gini yan ginin nan da ake ginawa yan saura-sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari eh. su ne suke kawo mana muna saya muna amfani da su idan ya kuke sayan shi auna ba aunawa ba za su kawo mana ne a jirgiya ka ce su kaya mana farashi mu shirya da su mu kuma mu ga in akwai mafita mu saya daidai yadda za mu iya fita. To na ga su abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban. Eh akwai kala biyu ne eh. akwai babba da karami eh. babba da karamin nan in kajin ɗan ƙanana ne mutanen ɗin ba su da ƙarfin yi masu ƙarfi ne suke wayan su ɗauki manyan. Wato ƙanana su ne ƙanana 'yan can ko? A'a ga wannan ne ƙanana. A ɗauko. Wannan ne, wannan ne, wannan ne ƙananan. wannan kanana ne wannan eh, wannan na muna cin sa premier na wayannan na kaji mai wadanda suke ba su fice sati daya ba za su yi amfani da shi to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi eh, za su yi za su yi ci su ne suke cin a wayan nan to akwai wayansu kuma muna yin plateau sample hakan nan hmm. da kamar haka Balan ka tai kamar haka amma ba shi da eh, tsayin wannan. Eh. Don tsayin sa ɗan ƙaramin kai ne za mu sa shi don na farko yadda suke da ɗan shuru zuwa instrument suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayan nan da an cire wayan nan kuma sai a sa manya wato hawa hawa hawa ake amfani da shi so yanzu wasu irin wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan kalubale kam dai matsaloli kam to kashi matsaloli kan bara a rasa ba eh, eh, tunda eh. aikin aikin hannu ne to bara a rasa matsaloli da yawa ba kam to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi hakan nan. To akwai wata abin da ya shafa kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwanan sun kula takardu. Wani sa'ili domin lokacin da muke da dakuna nan kam muna samun wannan matsala ana eh. damun maganan maganan biya eh. da muna biya amma yanzu tun da aka rusar da filin muna nan zaune provisual ne eh. tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yadda za mu yi mu rinka biyan su don mun jima a wajen ba za su kore mu ba da za su ba saka back order a nan da suka gani langan shara za su za a nan a su kawar da mu eh. suka ce a eh, shi dezem mere ya ce a na mutane sun fi shekaru 20 a filin nan da sanin su a filin nan eh. bara mu ya mu kawar da su a haka ba mu hakura da su a na daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kake horar da su daga koya musu wannan eh, sana'a akwai waɗanda suka koyi sana'a da yawa eh. akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma haka anan ya koyi sana'a eh. ga wancan ma dan yaron da yake can suna nan da yawa dai da yawa dai suna nan sun fi su biyar anan suke koyon sana'a to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba hausan ma kan kana nan to hausan ma ni dan bahaushe ne ni dan bahaushe ne ba bahaushe ne eh. kuma amma hausan da ya zama to mun zo mun shiga cikin nadi da sauransu a kai dai mun shigo cikin kurmi muka hausan muka rataya ta yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne eh. kasuwa ta yi mana kauri muna ta kokartawa ne eh, to dewa kuma suna mu da ayyukan da ah, muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi to Allah ya mana amin amin to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam Abubakar a nan makerar unguwan Kankana sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so naku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru Hausa waziri kuke ji ku zo ku zaga a wutar mata kar ku taba mini yar gata kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.